Yadda dai dubban mutane suka fito suna zanga-zangar da ta kawo su har kofar gidan Firaministan Birtaniya Rishi Sunak kenan. Masu gangamin dai na nuna bakin cikinsu ne kan munanan hare-haren da suka ce sojojin Isra'ila na kaiwa kan fararen hula a yankin zirin Gaza. Waɗannan masu zanga-zanga a birnin London ba wai asalin Falasɗinawa ba ne kaɗai, akwai musulmai daga ƙasashe daban-daban mazauna wannan ƙasa. Masu boran dai na zargin Birtaniya da ƙawayenta da nuna goyon baya ga Isra'ila. Ahmad Gassan na ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zangar. We don't want to really call it a conflict, we want to call it Uh, fighting back Ya ce ba za mu kira abin da ke faruwa da sunan rikici ba, sai dai muna son duniya ta san cewa ƙoƙari ne na karɓa abin da tun asali namu ne. duk da cewa kasashen duniya da dama har da manyan kafafen yada labarai suna sukar falastino har nan birtaniya ko prime minister rishi sunak bai ce ufin kan halin da falastino ke ciki ba to shi yasa muka zaɓi mu fito mu sanarwa duniya cewa a shirye muke mu yi wannan fafutukar kwata kanmu yanci Amman Ayub ɗan ƙasar Bangladesh ne da ke da ra'ayin cewa tura ce ta kai bango saboda haka baiwa Falasɗinu 'yancin zama ƙasa mai cin gashin kanta abinda kawai zai kasance mafita kenan a wannan tashin hankalin. Ya ce na shiga wannan zanga-zangar ta lumana domin jan hankalin duniya. Ana ta kashe mutane da basu ji ba su gani ba. Laifi daidai da kisan kiyashi ake aikatawa. To su ma dai wasu Yahudawan Isra'ila sun yi tasa zanga-zangar lumana a yammacin Lahadi a kusa da ginin Majalisar Birtaniyan. domin nuna nasu takaici da neman sakin wasu mutane da suka ce ana garkama da su sakamakon wannan rikicin. Shin ko akwai sauran damar koma kan teburin sulhu? Adam Muktar Imam wani mai bibiyar siyasar gabas ta tsakiya da ke birnin alkahiran Masar ya ce shakka babu abu ne mai yiwuwa. Abin da ya sa su Hamas sun suka kai wannan hari kamar nuna cewa sun gaji da wannan rayuwa kenan ko dai su samu 'yancin ko kuma su mutuwa faraɗaya. ɗaya tunda ne haka niyas ne kuwa za mu iya cewa kamar suna neman maslaha ne duba da yadda suka kama wasu mazauna yankin gilafu gaza za mu ga cewa sun kama su ne cikin salama domin su jawo gwamnatin isra'ila zuwa kan tebur ta yadda za a nemo mafita amma kuma me zai iya biyo baya muddin isra'ilan ta nuna turjiya ganin yadda take shirin zafafa hare-hare a wasu yankunan arewacin Gazan. Isra'ila ta ce za ta rika amfani da ƙarfi wannan zai tanzara duka laraba wanda zai iya hautsina gabas ta tsakiya. Don kuwa Isra'ila fatan ta ta samu gindin zama ta yi dabas gabas ta tsakiya. Kawo yanzu dai rayuka fiye da dubu uku ne suka salwanta a sakamakon wannan rikicin sannan Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da nuna damuwarta kan mawuyacin hali da buƙatar agaji da ake fuskanta a yankin na Gaza. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin London.